الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبي جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محددا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم ابتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ‘yan wa musulmi barkan mu da saduwa a cikin wannan yammaci na watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da goma ga watan hudu miladiya annabi Isa alaihi salam shekara 2022 da fatan yan uwa musulmi ba mu manta ba jiya mun karanta aya ta bakwai a cikin suratul taghabun kamar yadda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an wanda yake nan unguwa ta kai goma kuma a cikin ah, garin abuja wanda inda ban manta ba mun karanta aya ta bakwai wanda insha Allah ta'ala yau za mu dan saki haska ita wannan aya sai kuma mu ci gaba amma kafin nan kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka Wani ya ce assalamu alaikum allah ya kara malam daraja amin tambaya ya halatta mutum ya yi saukar Alƙur'ani musamman a ramadan amma kuma bai da hadda duka qur'ani daidai ya iya hada baki su ka hada baki kamar ya kana mamin kenan hada baki to hada baki Balik shi Alƙur'ani mai girma karanta shi ibada ne mutum ya karanta zai samu lada insha Allah ta'ala dama ba wai idan mutum zai yi karatu ba wai wai dole sai ya zama ya haddace a ka dai karanta ake so wajen inda ake bukatar mahaddata kuma wannan a sallah ko za a ja baki ko za a karanta alqur'ani to ne kaga sai bai hadda amma sauran karatu nan za ka cika karanta ko makaranci da kai shi yawanci yana ɗaukar alƙur'ani idan zai balaja ko sabon da alƙur'ani to kai ma sai ka shiga sabunsa Allah ya gafarta mana wani ya ce Allah ya saka malam da alheri menene don Allah malam yaya matsayin wanda ya sa wa yaron da suna kazuna ko hamana Thank <laughs> you. mutane mutane suna في neman rigima قالوا da دهامنا ko kuma mutane wanda ba masu sauki ne wallahi idan kai wani wani wani sai ce wai yaya zai iya sanya wa ɗansa lutu lutu wata irin fitina ce wannan ana neman sunayen bayan Allah na ƙwarai ne wanda suka yi wani aikin alheri albarkacin wannan kai ma dan naka ko da sabon su to amma kai ka je ka sako suna na karuna da na duk da suna ne mai ma'ana amma irin ta'asar da suka yi a bayan kasa to idan wani ya kuskura ya sanya wa ɗan shi irin wannan suna to idan ɗan nasu ya zo ya zama ya kwaikwayi irin wajen ba ko ya wuce gona da iri ya bi su irin tsarin da suka yi kaga yi an samu matsala Allah ya gafarta mana mutum ya duba sunayen da suka dacewa da ya sanya cikin sunan bayi Allah na kwarai da suka gabata Allah ya gafarta mana wani ya ce assalamu alaikum malam shi yin aski faqal ya dace da sunna wasala yin aski mutum ya yi tsaye idan ba azumi ba ne idan ba aikin hajji ba ne ko umara wannan shi ba ne amma mutum ya yi kwalkwabo kuma yi masu fatalla kamar ƙwarya ta wannan idan an je umara ko aikin hajji shi ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin sahihain cewa yake Allahumma arhamil muhalliqin sai dai ya faɗa su uku ya Allah ka ji kan masu yin alkabu sai dai ya faɗa su uku wani a gefe yana cewa wani mukassirin haka masu ɗan yin dogon manzo Allah ya kamar ce ba sai da aka je karshe na hudu sai ce wani mukassirin su ma Allah ka ji kansu a aikin hajji ko umara an so mutum ya balbabu amma a zaman gida da makamantansu mutum ya yi tsaye dan wani shi idan ba kwalkwabo ya ba baya jin daɗi kan shi ne kin yake mai wani kuma a'a shi ya fi ganewa ya ɗanyi tsaitsaye akwai mutum da idan ya farko ba zai gani ba haka kawai zai yi farko Allah gafarta ba wannan yake cewa malam maganar niyya idan na zo suna ne ko ne sai rai in yi kabbara ma'ana kamar a wajen sallah yake nufi kenan idan ya zo wajen sallah sai ya yi niyya a ba wata niyya kamar da muka faɗa ko mutum kabbara zai bayanin da muka yi jiya kun gani mutum koyi kabbara zai wannan kabbara ita ce ake karanta kabbara harama kabbara harama shi kenan ni ya fara sallah kenan sai wani ya ce da Allah malam wanda ya yi sahur da kazar sata azumi shi to tabbai shi a nan azumin shi a nan wannan alaƙilafin bai da ulama malamai sun samu sabani waɗansu suka ce eh azumin shi na nan waɗansu suka ce azumin shi bayan amma magana mafi inganci azumin shi na nan waɗancan da suka ce azumin shi bayan nan sun kafa hadisin hujja da hadisin da yake cikin sahihu muslim dubu ɗaya da goma sha biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Abu Hurairah radiyallahu anhu ya rawaito hadisin ayyuhan nas ya ku mutane inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban manzon Allah ya ce ya ku mutane eh, Allah ne kyau ne mai tsarki ne baya karban komai sai mai tsarki to kaga Allah ba zai karfi komai ba sai mai tsarki to kai ibada ta azumi da kayan sada to malamai suka ce a azumin ka baya nan amma magana mafi inganci azumin ka yana nan amma zunubin wannan sada da kai yana nan kuma shi a kanka kuma wani kashi magana mafi kyau azumi daban abin da ka tura a cikin ka na haramu kuma daban mun fahimta wani ita ce magana mafi inganci kuma jumhur da yawa da cikin malamai akan ta suke azumin ka yana nan amma zunubin ka kuma yana nan ila yau kiyama sai dai idan mutum ya je ya nemi tuba a wajen wanda ya sace bai kaza haka kawai ya fi kaza shi kawai kai kuma ka lallaba ka sace shi kuma daga cikin guraren da Allah yake karfan addu'a akwai addu'a mai azumi ba as-sa'im idan yazo Jan bude baki idan ya kaga mai ce ya Allah wanda ya sace mun kafin nan tawa <laughs> to kaga an samu matsala dan haka mutum yayi haka da Allah ya gafarta mana to bari mu tafi kai tsaye zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kamar yadda ya mana bayani a cikin aya ta shida Allah madaukin sarki yake cewa zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat kamar yadda na faɗa mana jiya ita wannan sura tun daga kan aya ta biyar shida bakwai duka ayoyin suna magana ne akan waɗanda suke yin musu akan cewa babu Allah aya ta biyar kenan ta shida kuma tana magana a kan waɗanda suke yin musu babu annabawa suna karyata annabawa ina bata mana fahimta shine Allah madaukakin sarki yake cewa cikin wannan aya ta bakwai zalika bi annahu ko abin nan zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat aya ta shida kenan Allah ya ce saboda annabawa sun kasance suna zuwa musu da hujjoji faƙalu a basharun iska ce yanzu mutum ne ko mutane jiya na yi bayani a akan cewa bashar iya zuwa da lafazin jam'in mutane ake nufi za ka iya faɗan bashar kuma kana nufin mutum ɗaya kamar yadda ya zo a cikin suratu yusuf aya ta talatin da ɗaya fata masala laha basharan a cikin suratu yusuf yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labari akan imratul aziz suka ce ma haza illa basharan ko in haza illa malakun karim suka ce wannan ba mutum bane to wannan magana da suka faɗa a cikin surutu, yusuf ma haza basharan wannan ba mutum bane ai mutum ne suke nunawa amma akwai gurare da dama da idan aka ce bashar ana nufin mutane da yawa to anan fa qalu a basharu sai suka ce yanzu mutane ne ya haduna na za su dinga shirye da mu wannan shine kai dalili fa kafaru sai suka kafirce wanda wannan sai suka shirye baya Allah ya ce wastabna Allah Allah ya wadatu idan ko ku yi imanin ko kar ku yi Allah subhanahu ta'ala ya wadatu ba a bukatar sai ku yi imani amma Allah ya kusan dan adam ya yi imani domin shine abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah gurare da dama cikin alkur'ani mai girma Allah ya labarta mana inda manya-manyan kafiran duniya suke nuna cewa wai su dan me za a aiko musu mutane dan me كما Allah ya متى shi mutanen yake لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ألا يتي إن ملائكون يسكت فيها أبا ينقطع مطمئنين أشكل نسوة لنزلنا عليهم من السماء والله إذا من سقر مسجد ملائكون سوني من ذنن الله أما جنت متانيني أي في أكوام في أكوام متانيني يا زائل أتي متانيني أكوام ملائكة كي كم ملائكة idan kika mala'ika ai ranar zaka bi duniya to Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya labarta mana musamman a cikin suratul yasin aya ta 15 qalu ma antum illa basharun mithluna suka ce ko fa ba komai bane face mutane irin mu haka suke ga annabawa Allah mutum ne irin mu ya zaka kace mana wuce Allah ya zabe ka ƙarya ne idan ka koma cikin suratu ibrahim aya ta goma da aya ta sha ɗaya in antum illa basharun mithluna ku ba komai bane ce mutane irin mu da suka faɗa wa annabawan sai Allah ya ce man to gabin da annabawa suka ba su hujja da amsa qalat lahum rusuluhum inna illa qalat lahum rusuluhum sai manzannin su suka ce musu suka ce masu waɗannan mutanen da suke musu qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum mu mutane ne irin ku kawai haka ne e mutane ne irin ku me na musu a kai mutum ne irin ku amma dai Allah ya bambanta annabi da wanda ba annabi ba shi annabi ana mai wahayi kai kuma ba a masa wahayi sannan annabawa Allah ya tsarkake su zuciyarsu daban mu'jiza an ba su kai ba a baka ba to ta ina mutum zai koma kuma ya dinga musu ya dinga tunanin wai shi a'a shi ai kaza ne shi kaza ne a'a duka wannan bai halatta ba shine Allah subhanahu wataala yake cewa zalika bi annahu kanat ta'tihim rusulun bil bayyinati fa qalu abasharun yahdununa fa kafaru wa tawallu sai suka kafirce suka juya baya wai su ba su yadda ba shi kuma Allah subhanahu wataala ya labarta mana cikin suratul yusuf aya ta 109 da cikin suratul nahl aya ta 43 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم كما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم Allah ya ce ba mu yi aike ka abin kai ba illa rijalan face mazaje ake aikowa nuhi ilaihim muna musu wahayi haka nan a cikin surutun na hali, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim amma a cikin suratul anbiya ne kadai bambanci wa ma arsalna min qablika shine ne min kun ji alqur'ani Allah ya ce ba mu yi aike min qablika ba kafin kai illa rijalan nuhi ilaihim min ahli qura ashe kenan mu yadda Allah yana aiko annabawansa ne amma kai ka ce wai a'a baka yadda ba ya za a aiko mutum ko kuma waɗansu su ɗauka wai akwai ba annabiya mace babu wata ba annabiya mace annabawa a cikin maza ne wanda yake nuna namiji yana da daraja ba wai kawai a iyaka gidanka ne kake da daraja ba a'a hatta a tsarin Allah subhanahu wa ta'ala namiji ya fi mace daraja shi sa ko gado ne sai a cikin za ka ci kashi biyu mace ta ci kashi nawa kashi ɗaya amma idan an koma magana wannan da suka ɗanyi jayayya shi da wannan matan nan ya ce to da ita shi a bashi guda biyu ita kuma guda ɗaya to kaga anan ne kawai aka samu matsala amma wannan ba daga wajen Allah bane to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari ba kafaru wa tawallaw wastaghna Allah nan cewa wastaghna Allah Allah ya wadatu malami su yi magana guda biyu wastaghna Allah bi sultanihi an ta'ati ibadihi Allah ya wadatu da ikonsa da karfinsa akan ta'at da bayin za su yi wastaghna Allah waɗansu malami suka ce a'a ai Allah Allah واستغنى الله ألا يودد بما أظهره لهم من bayani. أو بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان أن يا رجايا يا وداتو أكن يدع يرجع يبين مسفتوجي kuma ya fayyace musu dalilai da za su fahimci cewa waɗannan annabawa daga wajen Allah suke amma sun ki to wasarna Allah Allah ya wadatu wallahu ganiyun hamid Allah mawadaci ne hamid kuma abin godiya ne sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ayat da jiya muka fara ta za'amal زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وبنجي تعالى yake cewa za'aman ladina kafaru waɗanda suka kafirta suna zaton cewa Allah yuba asu wai ba za a kai da su tashin alkiyama ba kul Allah ce ka faɗa musu bala wa rabbi na rantsi da ubangiji na la tuba akunna wallahi sai an tayar da ku la tuba akunna thumma la tunabba'unna bima abisu ba iyaka tayarwan kawai ba la tunabba'unna wallahi sai an ba ku labari bima amiltum da abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir wannan a wajen Allah abu ne mai sauki kalman za'ama alladhina kafaru kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari za'ama alladhina kafaru malamai suka ce zannu sun yi zato domin malamai suka ce wannan kalma ta a kamar wani wani daga cikin manyan malamai ana kiran shi suraish yace li kulli shay'in kunya wa kunyatu al-kadhibi za'am kowane abu yana da alkunya da ake dan ratayawa a faɗa a kai shi amma alkunyan ƙarya ita ce za'am wannan hadisin ya tabbata wanda yana cikin sunan abi dawud 4972 hadisin ya tabbata hadisin eh, a cikin musnad imam ahmad bin hanbal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa matiyatul kadhibi za'am ko bi'sa matiyatul kadhibi za'am tir da abun hawa na ƙarya da mutum zai dinga cewa za a sirra sun zata duk abin da kaji mutum yana cewa muna zato to alamar cewa abin ba a yadda da shi ba kenan to za'aman ladina kafaru waɗanda suka kafirta suna zaton cewa Allah yi ba abuwai su ba za a tayi da su tashin alkiyama ba Wadansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wannan aya ta sauka ne akan al'asu bin wa'il ma'a kabba al'asu bin wa'il akan shi aya ta sauka amma aya ce wacce take an matkulla kafiri ta kunshi dukkan wani kafirin duniya in dai kafiri wanda ya kasance yana kyamatin tashin alkiyama wanda yake tunanin cewa tashin alkiyama ba za a yi ta ba to shi ma din ya shiga cikin wannan aya za amal ladina kafaru allan yub'ath waɗanda suka kafuka suna zaton cewa an yi ba wai ba za a caje su ba kul Allah ya ce ka faɗa musu kul ana faɗa ma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bala ka ce eh wannan kalma ta bala ana ba da amsa da ita ne yayin da aka yi tambaya akan alaysa ko aka zo da hamza ta wato al-istifham al-inkari at-ta'jib hamza da ake jin mamaki da ita kake so ka tambaye mutum wani abu ka ce yanzu da Allah wani abun nan ba abu kaza bane sai ka ce bala eh amma ba za ka ce bala ba ba irin bala na unguwanku ba bala eh wannan yayi daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul a'raf aya ta 172 alastu bi rabbikum qalu bala Allah yana tambaye mala'iku shin ba ni ne mahallicin ku ba qalu bala kai kace eh, ya Allah kai ne mahallicin mu ai magana ka kai Allah shine mahallicin kowa da kowa wanda yake nuna wannan kalma in ji malamai suka ce ta'ati ala ma'anayi kalmar bala ana ta ne da ma'ana ɗaya biyu na ɗaya raddu nafi ana komar da abin da aka kore idan an faɗi wani abu da ake tunanin abin nan ana da shakku a kai to sai a kore da ita na biyu kuma jawabu istifham muqtarinun bi nafiyin amsa ne ake bayar da shi na abin da aka tambaye ka to sai ka ba da amsa da ita domin ka kore wannan shakkun magana da ake tunanin da a ka? sai ka ce bala'i ina fata mana fahimta bala wa rabbi na ranci da ubangiji na la tuba asunna wallahi sai an tayar da ayoyin baya suna nuna wujudullah samuwar Allah wannan ayar ma tana nuna eh lallai fa Allah yana nan tunda shi zai kai da alkiyama la tuba akuna za a tayar da ku domin su kafirai suna ta maganganu iri-iri a idamina wa kunna turaban wa izaman a inna da mabu'ufun yanzu a ce mun rijijjige a idamina idan mutu idan mun mutu wa kunna turaban kuma mun kasance kasa wa izaman da kasusuwa a inna da mabu'ufun yanzu wai mu za a tayar da mu wannan shine abin da suke faɗa to ka koma cikin suratul qiyama aya ta uku Allah ya madaukin sarki yake cewa ayahsabul insanu an lan najma'a idama yanzu shi mutum tunani yake ba za mu tattara kasusuwan nashi ba bala qadirina ala an nusawiya banana Allahu akbar kashi da iko yace qadirina wallahi mu mafiko ne ala an nusawiya banana mu daidaita kan yatsanka ka duba fa yanzu ka duba kan yatsana da na alhafiz da naka da na wancan kowanne kan yatsa shi daban-daban ne amma Allah ya ce wallahi sai na dawo da kowa na shi me wahala ciki bala na ala an yusawi banana me na wahala ciki kuma ai malamai suka ce al-i'adatu ashalu min al-ibtida dawowa da abu ya fi sauri akan me a ce kai ka kirkira wanda ya kirkira abu ai ya fi wahala to shi Allah da ya halitta dan adam dawowa da shi kuma zai ba shi wahala ai ba zai ba shi wahala ba to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to mu qadirina ala an nusawwi banana muna da iko da zamu daidaita kan yatsa shi ma kan yatsa shi sa Allah subhanahu wata'ala yake yanke musu shakku da kufiri domin an aiko musu manzanni hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 2760 laysa ahadun ahabba ilayhi al'udhr min Allah Abdullah bin Mas'ud yake cewa babu wanda ya fi shi yafi kowa uzuri yafi kaunan uzuri fiye da Allah subhanahu wa ta'ala wa min ajli zalika arsala rusul saboda haka ne Allah ya aiko manzanni inda an aiko manzanni ai an yanke wa dan adam uzuri da hanzari la tuba akunna wallahi za a tayar da ku maganan maganan mutum mutum ya ce yana tunani ko yana zato makarya yake suratul nisa'i ayat 60 alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi ubangiji ta alati alam tar ila alladina yaz'umuna annahum amanu ka ganin mutanen da suke zato suna rai cewa annahum amanu bima unzila ilayka cewa wasu sun imani da abin da aka saukar maka kaga nan za'amu kalma ce rayawa ce duk mutumin da kuma yake raya abu to kamar yana karyata abin ne ina fata mana fahimta haka nan a cikin suratul an'am aya ta 22 nan ma Allah subhanahu ta'ala yake yake labarta mana akan maganan yadda su suke zato suna rai cewa wai wai wai wai yanzu mu idan har Allah ya tayar da mu wai wai wai wai za mu kasance waɗansu mutane da za mu yi wata rayuwa ta daban duka wannan zance ne kawai ina fata mana fahimta wannan yake nuna dan adam yayi iyaka kokari kawai ka yadda da abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa musu ba naka bane shi sa Allah subhanahu wata'ala yake cewa la tub'athunna thumma la tunabba'unna za a tayar da kudin sannan kuma za a ba ku labari bima abintum da abin da kuka aikata malamai anan wajen suka ce la tunabba'unna za a ba ku labari ahammu min isbatil ba'd ya fi muhimmanci akan mata da alkiyamar kanta kun gane ya fi ta muhimmanci li'anda illa saboda dalilin da ake so a tayar da kudin ai dama dan a ba ku labarin abin da kuka aikata ne in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran dama dalili kenan to wannan musu da suke yi da wannan dalili ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwin yake cewa kanat maqalatu alladhina min qabl zancan waɗanda suka kasance kafin kafiran lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na Qurayshawa mumafilatun li maqalatil mukhatibin yi daidai da maganar waɗanda ake musu magana a cikin wannan ayoyin ina fata mana fahimta ta yi daidai idan har ya kasance dalili da ya sanya Allah madaukakin sarki ya azartar da waɗancan da suka gabata dalilin sun yi musu ne dalilin sun karyata ne dalilin sun ki karfan abin da aka basu in wannan shine dalili to fa yushiku an yazuqa mumathiluhum to yana dabda su ma waɗannan da suke kwatankwacin irin waɗancan azabar tana dabda ta same su misla irin abin da su ma waɗancan suka samu na azaba tunda kuma waɗannan kun yi musu kuna ganin cewa ƙarya ne kuma din Allah subhanahu wataala zai hukunta ku akan daidai irin abin da kuka kasance kuna aikatawa ina fatan mana fahimta shi yasa Allah ya ce za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna za a tayar da ku thumma latunabba'unna bima amiltum koma cikin suratul isra aya ta sha hudu. wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura Allahu akbar Allah ya ce kowanne mutum mun sanya mai abun rekodin fi unuqihi a wuyansa yanzu abun rekodin din yana wuyanka yana wuyana yana wuyan duk wanda yake masallacin nan yana wuyan duk wanda yake Najeriya yana wuyan duk wanda yake duniyar nan gaba daya fitar da shi القيامة tashin يلقاه منشورا زام فتد شيران تاشن القيامة للتابعين shi زاء سامي شكاشنا أغبانك أزبي sai a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Allahu akbar sai a ce karanta littafinka al-yawm a yau din nan kafa alayka hasiba ya ishe ka hisabi a yau din nan littafin kadai in ka karanta ya ishe ka to ya za a yi mutum ba zai yadda da wannan ba Allah subhanahu wataala shi yayi kayan sa to dan me mutum zai kasance ba zai imani da shi ba Allah ce la tunabbahunna bima amintum za a ba ku labarin abin da kuka kasance kun aikata ba da labari akan abin da aka aikata ya fi wahala fiye da a ce an tada alƙiyama saboda in ka koma cikin suratu al-imran aya ta 30 yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تزل كل نفس ما عملت رانت قوة ري ذات طعم أبند تعيكتها ما عملت من خير محضرة نعل هير جاشنا أجبنت الله أكبر وما عملت من سوء بأبند مثل أيكتها ممونة تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا كما في يدنك فاتح إنامات كان يشد ونن تاشن الكيامة akwai lokaci mai girma kuma ba zai taba yiwa ba suratul anbiya aya ta 47 wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha kaji masu shigo yace wallahi in kana mithqala habatin in kwaya zarra ce kwaya zarra yace atayna biha kai mun zo da ita ga Allah in ji kun yi shi to kai mun zo da shi ya ce wa kafa bi na hasibin wallahi mun isa mu ne masu hisabi in ba Allah ba ya za a ce irin wannan rayuwa da ake yi tsawo ana yin ta a duniyar nan amma kowa sai an bujiro da aikinsa a gaban shirin tashin alkiyama sai kuma an baka labari ga dalili da ya sanya kai kaza kaza da kai kaza dalili ne kaza wata yarinya ce take yin sallah an ba ta an daura mata sallah irin na zinari nan irin kayan zinari ka duba cikin littafin fada'ibun adabiyya tana cikin tafiya sai ta zo ta samu wasu mutane mutum biyu suna zaune da ta same su sai ta ce musu ga kayan na fiyarwa ne duka zinari sai dai dan kalli wani ɗayan abokin nasa sai ya janyo kunnensa sai ce na ga alama ka tattar kudin wannan kayan ba sai ce yi eh, kuwa ce nawa ne kudin ta ce ai kun san kudin sai suka ce a ah, kuma kayan ana sayar da su dirhami 200 ne sai suka ce ga dirhami 100 haka ake sayar da shi haka muke siya sai ta ce to shi kenan in har gaskiya kuka faɗa Allah ya sani in ƙarya ne ma Allah ya sani sai ta ɗauka yanka ta tafi bar ku ji aikin mai shi tun a gidan duniya su aka musu hisabin su ɗayan yana tashi sai doki motar sai ce wani zo mu tafi ko sai suka shiga mota suna tafiya rijijin sai su suna yin hatsari mota ta digar da ta lalace shi mai mota mota ta lalace shi kuma abokinsa shi kuma sai jikinsa gaba ɗaya shanye ya yi yarinya ta zo wucewa sai ta gansu ta ce ah, to ai ku ne kuka sai kayana sai ta ce wallahi mun zalunce ki mun zalunce ki ne gashi hukuncin da Allah ya mana tun a nan duniya kafin a je gaban shirin tashin alkiyama shi sa mutum ya ba Allah domin tun a gidan duniya Allah waɗansu yake ba su labarin abin da ta aikata wani da kanshi zai gano wani abin da ya yi mara kyau shi yake bibiya haka ne abin da ke faruwa ke Allah ke kuma lafi nabba'un na bima abin za a ba ku labarin abin da kuka aikata Allah ya ba mu labarin cewa za a koma zuwa gare shi suratu suratu luqman aya ta 23 man kafara fala yahzunka kufru ilaina marji'uhum fadunabbi'uhum bima amilu Allah ya ce duk wanda ya kafirce kada kafircin nasa ya bakanta maka rai ilaina marji'uhum Allah ya ce gare mu za a dawo fadunabbi'uhum bima amilu kuma wallahi za mu ba su labarin abin da suka aikata Allah ya ce za mu ba da labari tunda Allah ya ce za ba da labari ai tabbas hakika abin sa ya faru mutum ya yi hattara kar ka kuskura ka yadda ka zalunci wani dan uwanka domin idan ka zalunce shi tun a gidan duniya Allah subhanahu wa ta'ala zai muku hisabi Allah ya ce wa zalika ala Allah yasir wannan a wajen Allah abu ne mai sauki a tayar da mutane a yi tashin alkiyama abu ne mai sauki yaya mutane za su dinga yin zato suna tunanin abun ba zai yiwu ba سورة ياسين آية 78 79 وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم wai saboda taurin kai irin na dan adam wa zaraba lana masalan sai ya dinga buga mana misali wannan fiye halka Allah ya ce ya manta da halittar sa ne sai ya dinga cewa man yuhyi al-idama wa hiya ramim raya waɗannan kasusuwa wa hiya sai Allah ce kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra kace eh wanda wanda zai dawo da ita ya raya ta ansha'aha awwala marra a karan farko ai shine yayi ne shine ya kirkire ta lokacin da babu kowa a me na wahala ciki suratul rum aya ta 28 wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shi yake kirkiran halitta Sun thumma yu'iduhu sannan kuma zai dawo da ita wa huwa ahwanu alayhi wannan yafi sauki a wajen Allah ba abun da yake da wahala ka koma cikin suratul anbiya suratul anbiya nan ma Allah subhanahu wataala ta tsari aya ta tsari da hudu yake kama bada ana awwal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilina qad mafiku yace kama ba bada ana awwala khalqin nu'idu yadda muka fara halitta haka zamu dawo da ita wa'dan alaina wannan alƙawari ne a wajen mu inna kunna fa'ilina mu tabbas mun kasance masu aikatawa inji Allah me na wahala a ciki shi isa mutum ya yi kokari ya yi tanadi tun ana gidan duniya ka duba cikin littafin al'aqdul farid mujalladi na daya shafi na 343 Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu idan ya shiga cikin makabarta sai dinga yin magana kamar yana magana da mutum sai ce amma manazilu faqad sukina in dai kuna magana kan gidaje ne hakika an riga an gama zama a cikin gidaje kowa yana cikin gidansa wa ammal amwalu faqad qustimat in kuɗi kuke magana an riga an raba an baiwa duk wanda za a ba kowa yana kuɗin sa wa amma azwaju faqad nukihat amma idan mata kuke magana akai an riga an aure duniya kenan wannan shine labarin da muke da shi sai ya ce wallahi inda Allah zai ba su iko su yi magana waɗannan mutanen da suke kwanta a cikin gabari laqalu wallahi da sun ce inna khayra zati taqwa mafi alherin uziri shine tsoron Allah mutum ya tanadi tsoron Allah shine kai guzurinka ya zamo bakinka ya cika wajen ambatan Allah hadisi ya tabbata cikin sayul jami 3282 khairun amali an tufari a duniya wa lisanuka raqubun li dhikrillah mafi alherin aiki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka bar duniya nan bakin ka yana cike da ambatan Allah ba ka da wani aiki da zaka yi wa zalika ala Allah yasir zalika ismu ishara ne wa zalika wannan tashin alkiyaman da za a yi ala Allah yasir a wajen Allah abu ne mai sauki kaman kittar ido an gama amma su kafirai ran tashin alkiyama suna cikin masifa amma muminai filin alkiyama zai kasance sauki a gare su Allah sama na daga ciki idan aka je kiyama wa kana yawman alal kafirin asira su irin wannan rana ta alkiyama rana ce mai tsananin wahala a wajen su amma su kuma waɗanda suka ba Allah subhanahu wa ta'ala rana ce mai sauki hadisi ya tabbata cikin sahih jami' 8193 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almu'minina ko almu'minuna yawm alqiyama su mu'minai ran tashi alqiyama za ku kasance a filin alqiyama ka kadiri ma bayna adh-dhuhri wal 'asr kaman tsakanin sallar azhar da al'asr iyaka zaman da za ku gina filin alqiyama duk dade wanda za yi alfa sana shekara dubu amma su kaman kirtar ido kaman azhar zuwa al'asr iyaka dade wanda za su yi a filin alqiyama kenan Allah sama na daga ciki amma waɗanda ba su ba Allah ba to sun gama yawo shi sa idan kiyama ta kasance hadisi cikin sahih muslim a sahih bukhari 22806 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim 283 man kana ya'budu shamsa ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kasance yana bautata ma wani abu za a ce mai falyattabi'uhu to yabi wannan abu wa man kana ya'budu ash-shamsa falyattabi'u falyattabi'uhu wanda yake bauta tawa rana to yabi rana wa man kana ya'budu ya'budu al-qamar wanda yake bautata ma wata falyattabi'u shi ma sai sai sai yabi wata falyattabi'u al-qamara al-qamara wanda yake bautata ma wata sai kuma yana bin wata wa man kana ya'budu al-qawaghit wanda yake bautata ma gumaka falyattabi'u al-qawaghit sai dinga bin gumaka Allah kare Allah ce fa amal ladina kafaru an yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabbahunna bima amiltum wa dhalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wajen Allah to kuma Allah zai canza akalan magana kuma yanzu zancen zai koma zuwa ga kira akan ku zo ku karbi imani ku yi imani da Allah shine Allah subhanahu wa ce فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يدي تعالى فآمنوا بالله ورسوله في إيمان جعلنا تكون من زنسا والنور الذي أنزلنا جهتك نندم كسوف والله بما تعملون خبير Allah shi akan abin da kuke aikatawa kabiru bai ba da labari nan ubangiji ala ce fa aminu alfa'u huna fa'u anan fau fasiha tafsahu an shartin muqaddam fa'un din ta fasaha ce tana bude zancen akan sharadi ne wanda an kaddara shi akan cewa ma alintum da kuka sani din nan abin da kuka sani na halakar da al'ummar da aka yi a baya wa ma alimtum min al-hujaj wal barahin abin da kuka sani na hujjoji da dalilai da aka ce ku ba Allah wa tadhakkartum ma halla bi nazara'ikum da abin da kuka sani ya faru da abokanan ku ko ƴan uwan ku ko kuma ƴan uwa ƴan uwa su ma waɗanda suka kasance ba su ba Allah ba abin da ya faru da su min iqabi na hukuma da hukuncin Allah tun a gidan duniya wato tunabbi'una bima amintum sannan kuma za a ba ku labari akan aikin da kuka kasance kuna aikatawa to sai Allah ke to fa aminu billahi wa rasulihi wal qur'ani ku imani da Allah da manzansa da kuma alqur'ani alqur'an anan shine aibi nafsihi ku imani da nafsin alqur'ani saboda shi alqur'ani idan mutum ya aiki da shi ko karanta shi kake alqur'ani yana raya zakata ka duba littafin miftahu miftahu jari sa'ada mujalladi na zai shafi na 61 ibn al-qayyim al-jawziyya yake cewa ayatul qur'an tuhyi al-qulub ayoyin alqur'ani suna raya zakata kama tahya al-ardu bil ma kama yadda kasa take rayuwa da ruwa to haka nan zukata suke rayuwa da alkur'ani Allah ce fa aminu ku yi imani kalman al-iman lugatan ma'anahu at-tasdiq ku gaskanta da Allah waɗansu daga cikin malamai kamar imam bukhari in ka duba littafin darbul fitan mujallabi na ɗaya shafi na talatin da biyu da shafi na talatin da biyu darbul fitan an ahli sunna imam bukhari yake cewa laqitu akthara min alf rajul min al-ulama bil amsar na haɗu da mutum sama da dubu a cikin birni waɗannan mutane malamai ne guda dubu ɗaya ce wallahi na haɗu da su wa ma ra'aytu ahadan minhum yaqtalif ban ga wani ɗaya daga cikin su wanda yake sabawa akan cewa annal imani imani ƙaunin wa amal wa yazid wa Yankus. imani faɗa ne da baki sannan kuma yi aiki a aikace sannan kuma imani yazid wa Yankus yana karuwa kuma yana rabuwa imani hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi na hamsin hadisi ya kara tabbata hadisi na dubu daya da dari uku da saba'in da bakwai dubu hudu da dari bakwai da saba'in da bakwai hadisi ya kara tabbata dubu bakwai da dari da ashirin da daya hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na tara hadisi na goma hadisi na sha hudu hadisin ya tabbata a cikin a cikin sunan na ibnu da hudu dubu hudu da arba'in da hudu hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i dubu hudu da dari tara da tasa'in da ɗaya hadisin ya tabbata muwatta na imam malik dubu biyu da dari biyu da biyu dubu biyu da dari biyu da biyu dubu biyu da dari biyu da hamsin da biyu hadisin ya ƙara tabbata a cikin musnad da imam ahmad bin hanbal hadisi na dubu tara da dari biyar da ɗaya dubu takwas da dari biyar da goma sha biyar dubu goma da dari takwas da hamsin da takwas aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mal iman menene imani wani mutum ne yazo yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farizan yana zaune ya bayyana a cikin mutane babu shamai sai ya ce mal iman menene imani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billahi wa malaikatihi sai ce wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'd al akhir kai imani da Allah kai imani da manzanninsa sannan kuma kai imani da haduwa da Allah sannan kuma kai imani bil ba'd al akhir da tashin alkiyama da za'i wannan shine imani da ake nibi ana malamai suka ce al imanu bi wujudillah imani da Allah ya kunshi abubuwa guda hudu na ɗaya al-imanu bi yin imani da samuwar Allah sai ka yadda Allah yana nan al Abu haƙifa wata rana yana zaune sai wani mutum ya sami al Abu Hanifa sai yake cewa babu Allah sai al Abu Hanifa sai yake cewa eh kwarai kuwa ai na ga wani kwale-kwale ni ma abin ya ban mamaki wani kwale-kwale ne ya taho da kwale-kwalen ya taho sai ya tsaya shi kadai kuma abun mamaki falafalan shi kadai yake tafiya ba ba mai tukawa falafalan sai zo ya tsaya shi kadai babu kowa kuma falafalan sai je ibo mutane ya je ajiye su sai budan bakin wani yace zuki ta mallin ƙarya kake sai yace to idan har falafalin dole akwai wanda yake tuka shi to ita ma duniyar nan akwai wanda yake cicciya ta haka ne ya za a ce babu wanda yake cicciya wannan duniya yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al ard shi yake cuccuye komai min samai daga sama ila al zuwa kasa yana sama amma yana cuccuye komai a gidan duniya kuma komai yana tafiya a cikin control na Allah ya za zai ce babu komai malamai suka ce al-imanu bi wujudillah sai mutum ya yadda akwai Allah kai ko yare da muke yare da muke yi yanzu yare a duniya muna da yare guda 2796 yare yarurruka daban-daban a duniya a nan afirka kawai muna da yare guda 118 europe suna da yare guda 48 ko 47 a asia suna da yare guda 153 a waɗansu ɗan birane a kusa da amurka wajejen amurka suna da yare guda 424 yaya za a yi wanda ya saukar da wannan yaren a ce wai babu shi ka koma cikin suratul rum aya ta 22 wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum yana daga cikin halitta ko kalbikum wa min ayati khalqus samawati wal ardi daga cikin halittar akwai halittar sama da ƙasa wa ikhtilafu alsinatikum da sabawan harshen yanzu idan wani yana yaransa wani ba zai ji ba haka ne kuma a aka ɗaya muke wannan yana nuna akwai Allah ko babu hadisi cikin sai bukari dubu hudu da dari takwas da hamsin da hudu jubai bin mutsayi yake cewa na zo na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu a cikin a cikin alqur'ani am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliquna an halice su daga wani abu ne am humul khaliquna ko sune masu halitta am khalaqus samawati wal ard ko Allah shine halitta sama da kasa sai ce wallahi da naji wannan kada kalbi an ya tsira zuciyata kamar za ta tashi sama yace wa kazalika ma waqara al iman fi qalbi yace wannan shine farkon abin da imani ya fara shiga zuciyata abin da yake nuna akwai Allah daga cikin a cikin wujudillah malamai suke ce akwai dalilin fitawa akwai dalilu shar'i akwai dalilul aqli akwai dalilul hasbi akwai dalili na tsarin halitta haka Allah ya tsara rayuwa dama kowane mutum yana zuwa duniya ya san akwai Allah addini cikin sai bukari 1359 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu mawludin yuladu ala al-fitra kowane wanda aka aibe shi ana haifansa ne akan tsarin halittar Allah akan cewa Allah ɗaya ne shi yasa duk yaro da za a yi shi zaka ga ya zo gidan duniya hannunsa a dunkule haka ne yana zuwa da alƙawarin Allah cewa Allah ɗaya ne yaya kuma za a zuwa ce babu Allah ina ba ina fatan mana bayyana to shi ne malamai suke ce wannan dalili na farko kenan sannan akwai al-imanu bi rububiyyati akwai imani da rububiyya ta Allah cewa Allah shine mahalicci mu koma cikin suratul mu'minun ayata 85 kul liman al-abdu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah kul liman al-abdu wa man fiha wa yake da kasa wa man fiha da abin da ƙasa? in ana tambayan mushrikai na da can sayaquluna lillah sai cin Allah a a ka karasa sauran ayoyin haka ayoyin duka gaba ɗaya suke magana akan Allah shi kaɗai ne sannan akan maganar Allah akwai al'imanu bi yake. imani akan cewa shi kaɗai ne suratul baqara aya ta 163 wa ilahukum ilahun wahid abun bautan abun Allah ne guda ɗaya to ya za a yi a ce Allah suna da yawa laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha wadanda suke cewa Allah ɗaya uku ne sun kafirta ji Allah dole ku yadda Allah shi kadai ne shi sa Allah yake fa aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah shi imani da Allah ya kushi abubuwa da yawa wa rasulihi da kuma manzansa dole mutum ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati ma idan ka manta ba ba manzan Allah ba to ka kuskure kofar hanyar aljanna hadisi cikin sayyid jami'i dubu shida da dari biyar da sittin da takwas manzon Allah ya ce man nasiya salata alayya faqad khati'a tariq janna. wanda ya manta salati ma kawai idan baka mu to ka kuskure hanyar aljanna babu kai babu hanyar aljanna addu'a idan zaka yi bayan ka yabi Allah to sai ka sai ka yi salati ga manzon Allah to sai Allah ya amsa maka بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطلا يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مؤطرا يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا لك ما أحببت كنت معطرا تشيوا يا خاتم الرسل يا كي kai cikamakin annabawa kunta mu'azzara manzon Allah ya kasance mai kanshi bil wahyi mai dalili da wahayi wal qur'ani da alqur'ani da aka shi. laka ma ahbabta kunta mufariqa saboda abin da aka bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ne ke bambance ƙarya da gaskiya fa aminu billahi wa rasulihi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kai imani da shi ma an gafarta maka zunubanka hadisi ya tabbata cikin Sayyid bukhari hadisi na 86 hadisin ya kara tabbata cikin Sayyid bukhari 1000 hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad ibn hanbal 22 daidai hadisin ya kara tabbata 22 da hadisin ya kara tabbata a cikin shawahid cikin Sayyid bukhari 86 hadisin ya tabbata 184 shawahid hadisin ya zo 1397 2388 hadisin ya kara tabbata cikin shawahid cikin sahih bukhari hadisi na dubu bakwai da da da dari daya shida hadisin ya kara tabbata a cikin sahih muslim hadisi na 26 94 hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i 451 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal a cikin shawahid hadisi na 452 497 464 497 ya tabbata hadisi na 318 ashirin da ɗaya da ɗari uku da arba'in da bakwai dubu ashirin da ɗaya da ɗari hudu da sha hudu ɗari hudu da sittin da shida ɗari hudu da sittin da hudu dubu ashirin da biyu da uku da tara tamanin da uku casa'in da ɗaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ji Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu. Duk mutumin da ma min rajulin muslimin babu wani mutum musulmi Ya shahadu an anni rasulullah wanda zai shaida cewa ni manzan Allah ne illa a yau qiyama ba ce wannan mutumin ya zo ran tashin kiyama idan ya zo tashin kiyama illa ghufira lahu wallahi sai an gafarta masa ka shaida amma idan baka shaida ba ka shiga cikin masifa imani da aka ce fa aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah da manzansa to imani da Allah da kuma manzansa ya kunshi abu guda daya imani da za ka yi da Allah ka yadda ne ya halice ka imani da manzan Allah cewa shi aka aiko maka a matsayin annabinka fa aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah da manzansa. imani da Allah da imani da manzan Allah duk abin da manzan Allah ya zo da shi ka yadda domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da Qur'ani ko to aka ce kai imani da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi kanshi maka imani da shi bari ku ji hadisi ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi dubu biyu da ɗari shida dubu biyu dubu uku da ɗari shida da ashirin da shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin dokar daji kawai sai ga wata bishiya sai wani balaraban kauye balaraban kauye sai ya samu manzo Allah bima a'rifu annaka nabi da me zan san kai annabin Allah ne sai manzo Allah ce kalli duk abin da kake tunani ka ce mai ni annabin Allah ne ya shaida ni annabin Allah ne kawai mutumin sai ya ce wacce bishiyar sai manzo Allah ya ce inda autuha idan na kira ta ta tashhadu anni rasulullah sai ta shaida ni annabin Allah sai ya ce yaya sai manzo Allah ya ce ka kira ta da yazo sai ya ce ki zo ga wani can ya ce shi annabin Allah kawai sai bishiyar ta ciccibo Allahu akbar bishiyar sai ta taho tana bugawa tana bugawa bishiyar ce kuma ta dabino tana bugawa har sai da ta zo ta faɗi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji ibnu kabir yace wallahi tafiyar da da ita bishiya take yi duk inda ganyen ke taba tana rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da ta zo ta faɗi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace irji ki koma sai ta koma ba za ban kauye sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ni ma na yi imani bishiya ta yi ni waye da bazan yi ba ai dole shi wanda yake nuna duka akwai wujudullahi akwai Allah yadda za ka tabbatar da cewa Allah yana nan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan aike ne na Allah shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to lalle ku imani yin imani da Allah yana ya hada hatta imani da tashin alkiyama inna ilaina inna ilaina iyabahum kuma inna alaina hisabahum Allah ya ce lallai a gare mu ne dawo wasu yake kowa zai dawo hadisi cikin sai bukari 6527 yuhsharu nasu yau yawmal ko fatan urda ko gulla za a tayar da mutane ran tashin alkiyama da duba rara haka za a tayar da kowa to idan mutum bai yi imani da wannan ba bai yi imani ba ka yi imani kuma da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ko fala yubi tarahu sannan fa yakul khairan aw yakul hadisi na cikin bukhari takwas haka hadisin ya kara tabbata hadisi na arba'in da bakwai cikin sahih muslim wanda ya imani da Allah da ran tashin alkiyama to ya girmama bakonsa a wata ruwaya cikin sahih bukhari 2019 abiyafatu salatata ayyam ba kunta kwana uku ne wani ya tambaye manzon Allah wancan ruwa ya sun bukari dubu shida da sha tara wa ma ta izatu wanne ne iyaka kwanakin bakunta sai manzon Allah ce yawmun wa da kwana daya 24 hours kenan amma kwana uku sadaka ce ake wa bako to shi kenan idan bako ya gama kwana uku daidai ne ga na maka ce to kwanakin ka fa ya kare na maka na Allah da annabi ta ta ta bawo shi ke faɗa na maka na Allah da annabi fa'aminu billahi wa rasulihi Allah ce wan nuri ladhi anzalna da hasken nan da muka saukar da shi shine al alqur'ani yin imani da Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai bari mu ji hadisi ya tabbata a cikin sunan na Tirmidhi bakwai. Jabir bin Abdullah ko kuma Abdullah bin Atiq wani sahabi ne kafashi ta kari da kafashi ta kari sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce ubusun rijlaka shimfada kafarka sai shimfada fa masahaha sai manzo Allah ya shafa kafar koi shafan kafan koi sai ce tashi sai tashi yana tashi ce ita biya sai ita biya kafa ta wuce hadisi yana cikin sunan da Tirmidhi 3600 da dari shida da nawa nace <laughs> Malai Ibrahim ce dubu hudu da shida da ashirin da bakwai wannan yake nuna mutum ya yadda Allah yana nan kawai ya zauna lafiya kai yadda manzon Allah annabin Allah ne fa aminu billahi wa rasulihi sai Allah ce wan nurin ladhi anzalna da hasken da muka saukar yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nuna cewa ko me yazo da shi ka karfa hadisi ya tabbata cikin as-silsilatu sahiha 2434 la khaira fi man la yadhifu babu alheri ga mutumin da baya daukan bakunta babu alheri a gare shi da manzo Allah bai san ya dauki nauyin wani bako idan ya zo ba kusan waɗansu saboda bala'in ruwa ko bako ne ya zo ya ce in ya mai waya kana gari ne zan zo ya ce ayya da ake ka zo na yi tafiya kuma ƙarya yi Allah mazaukin sake gafarta mana to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna da haccen da muka sauka saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gata ne a wajen Allah duk halittar duniya da Allah ya yi babu wani dan adam da Allah yake son shi irin manzon Allah to tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aika mana shi a matsayin annabin Allah to mu yi imani da shi wannan aya wa nuri da haske menene haske ana yaya haske yake haske ya zo cikin alkur'ani mai girma musamman fa aminu billahi kalman billahi da kuke ganin ta billahi ya zo guri 134 wa rasulihi rasulihi guri 81 amma an ka ce allahu 1746 amma billahi da babun guri 134 wa rasulihi da manzansa guri 81 wan nuri kalman annuri ya zo guri 12 suratul baqara 257 suratul maida aya ta 1 to ana cin lokaci yayi idan Allah ya kama zuwa gobe sai idan safa abin da faɗa daidai Allah wanda jin sake sanya a mizani abin da kafir da kike da Allah ya gafarta mu hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh